to wallahi ka ji in gaya maka daga yau ba kai ba gidan su wannan yarinya Allah kuwa Allah yawa karfa wannan abin da alhaji ya yi ma mijinki ya karya miki gwiwa ke dai kawai ki ci gaba da tunzura wannan yaron ya nuna shi cewa dole sai ya auri samira alhaji ya tabbatar min da cewa gobe na so ya zo wurinka domin akwai magana da za ku yi kai da shi ba mamaki idan har ka mai wannan bayanin ka mai korafin ya saurare ka amma ni ba abin da zan iya gogewa Mama shi wane ne wanda kuma a ina yake da sannu zaki san shi ko shi waye nan ba da jimawa ba ina kai ka ni nan da kake gani ni na zo na na shirya takardar bogi daga canjin gaskiya zuwa ƙarya kai din gidan yari saboda ita lallai wannan yaron ba ƙaramin son ta ba yarinya yarinya yar yarinya mareniya